kai ku sake ku bada ahod din nan zai zama muku tashin hankali saboda kin Allah ina cikakken dan Kano haifaffen dan Kano iyaye na yan Kano sannan kuma cikakken dan kasuwa kwari ba wanda ya kai ni kadara a kwari ba wanda ya kai mu arziki a cikin kwari kurasa wanda za ku karrama ko ko mara rana wanda bai amfana kowa komai a garin jihar Kano ba. Yan ne haka ne haka ne wannan hauka mana sai ka tambaye shi ka tana gara gani yana nuna hali. ne dole ka ce ba ni da hankali mana tunda an ɗauko mata kana tsakiyar ƙarshen wannan ya gaisa da ita wannan ya gaisa da ita kowa ba a san me ya ɗauka ba ko. Ai wani ba zai iya ɗauko mata ta ce ko dan ba ta karɓa ni ko mata nake ita tun ka ɗauka ta sawa a gaban mota shi ta na kai alai beta wai ke me yasa ne wani irin hauka da yake damu ya mutane sun taru suna baka hakuri ka kyakura me dalili ha bala kenan mun gama daura ma da ko ka zama mutum ko ka sa shirin kamaraya mu ya kala ma sharri ko dole ka magana sai na tawo tsakaran nan ba za a yi lafiya ba dole sai an tashi makauta kara kallo na sai na watsa miki kasa a ido ni ne kana kira munafika eh ke ke munafika be menene ne ni ne ka yi wan wan na faɗa ya le ka ba zai je ye yi da mu mun ani ne dai yake da ki eh, kada ka kwala mi si anu jare sai ke dan iska yaro mama asiya ina mama asiya ya ya ina mama na mama ya kuka ne ido ran ke za ki kuka ba ita ba wallahi ke ki fita fita ke ta ne da fita ba ba ki fita ba ne da fita ba zan ta sabab din da zai fashe a cikin gidan nan gyaran sa wallahi sai dai Allah zai wuya bil adama yayi to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne makauta kana Allah kare gaban ka da bayan ka barin da ma duk wani wanda yake takama a cikin kasuwar kwari yana harkar atamfa mu ne iyayensa mu ne atamfa kuma mu ne kwari mu mun fi karfin wanda suke sai da ɗaiɗai ko bi ko dozin mu ne nan yan dila dila dan dayo ka je gobe ka zo ka karɓi na cefa ne dan dayo kuma ah. zo wani in ya gaji tsaye wani kuma arziki ya gada saboda ka ga wannan ka je a yi ce bane amma ka rika sanin irin inuwar da za ka rika sama saboda in baka bautar za kwana da yunwa yanzu zai kaga misali nan rufatin da ba ta tsoho ba ce duk ranar da na ƙara ganin ka gitta a ƙofar shagon nan sai na sa ma'aikata sun kama ka ɗan dayo tun da kai ɗan maula ne kai a kan ka abarka sai ta Allah ta yi ka zama ciwon ido sai ku eh, yi to a haka za a ƙare a roƙo ɗan dayo a banbaɗanci da maula ni ne nan fitila ga bini in babu ni ma shagon ba kasuwa ma za a yi ni in baka ba dai ni ne mai bayarwa ba ko ka to wallahi ka yi kaɗan kuma baka isa ba bari in gaya ma yadda ka fafata da ni a kasuwa na kyale ka a neman aure kuma baka isa ba wallahi yarinyar ma da muke santa addini za a yi wa hidima ba wani abu ba yarinya ce take yawo kwararo kwararo na ce bari in yi wa addini hidima yar shesha yar hotel a kama mata ta kama ai kama tarihi eh. a kasuwa mm. da ne me takaddare masu gadi suka kama ka kana binne laya eh. wa kake binnewa na yadda ai na ku binne binnen ne yasa ni ma ne yana wa binne binnen ku na gari kun fara yi kuma zan gaya ma dan garin nan ne yawa gari abin da yasa ne ka ni a kai ka yanke garin cibiya kai ka yanke ni kuma zan tabbatar da cewa bako ne ni amma kuma na kafa a garin no credit nothing like that Allah ya isa me kake ce mai me kuke tattaunawa ka je makaranta ba ka je makaranta ka ji abin da muke cewa na tafi ɗakin Allah ma sai an bini da masifa na tafi Saudiya ka kwace min kwastoma a nan baka banni ba a kasuwa kwastoma na masu kamun kaya yan cana baka banni ba ka kashe ni ka huta insha Allah kuma abin da ka shuka shi zaka girba cin duniyar ta ta yawa wannan kiyayya ta yawa da ake mun a cikin kasuwan nan wallahi ni da kai wani ne kashe wani ba kisa na san mutuncin kaina ba zan tsaya ayi ya gani gada ni a ba ni ban san amma yar kasa za ka sa kasa wai where is my money money yana gurin alsagabu na ya kanzo kuna gunsa larger opportunities. dan Allah ka rabu na ce maka ba na son ka ba na son ka ka je ka nemi wanda kake so ni ina da wanda nake so amma nan bala'i ka buka na ce mu ka je ka nemi wanda kake so ma lallai sai ni wallahi idan kina wannan musiba ko ni ƙara san ki nake a cikin zuciyata ke baki san in kina faɗa kin fi kyau ba <laughs> kawai mutum ke zo dina ishe ka ishe ka na ce maka ina da wanda nake so sai ka bani kowa ya auri wanda yake so man lalle ai ba ni kadai bace mace anan ba ko sai kai ka gama ka gama tafiya ta ba sai na jira kan ba ayyo wato ba ta san cewar ba ta ban illa irin ta so ba ba ta ban so da ike cikin ran mazaje ba lara tuni na aika ki iya mara amma matsalar da kawai ne mahalucin da Allah ya halicce shi a cikin garin nan rabi idan ya kula ki dan ba sai dai kosa ta haifi wani ba Allah ya tsina rabi ta wace ni na rabu rabi na rabi to to bi ana uban gayya guda kake ka wuce gayya me tsakaninka da ni kullun tare cewa ba ta wuce naira ashirin ba yanzu saboda ahirin? ya mata haka kwanta da shi a hukunta shi Ah! Uh. Ah, ah, ah. ka ka idan kaji jikinka ya tsira za ka kara dama irin ku ne masu zuwa kuna lalata wa ariyan nan tamu suna kuna yin kwace akan hanya ko kuna zaune ba ku ta shaye-shaye na shi kuma Bashir. Bana. Ya bare. bayan kowa ya san ba mutunci gare shi a garin nan ba. Kuma ina goje mai da masa. An ba gaya ku, insha Allah ka san sake. To shi kenan kin yi alƙawari a zuciyarki cewa ba za ki sake kula shi ba. ke kina eh, ji Allah ya sa alƙawarin da ta yi tabbata ka rufa mana asiri ka ta ja mana bala'in da zai fi karfin mu to shikenan zan fita to a da lafiya tashi ki samu Yaya akwai wani shawara da nake so in baka matsayinka na Ka Kaga bai kamata a ce yau ku ne ku saru nan ku saru can ba kaga ba kyau kuma kaga a gidanmu babanmu mutumin arziki ne babban mutum ne amma kai ɗaya ka fita zakka wannan yawan sare-saren da kuke a saruwan nan a yanka wancan bai da wani amfani har wani suna suka sama wai mai arna wannan wani irin suna ne dan allah ka nutsu ka daina irin wannan abu kai ni za ka zo ka tare ma kana mun wani magana kana wannan su a wai wani shiga kai da gida kai baka san halin da duniya yake ciki ba to duk gidan da ba shi da irin wallahi tallahi raina gidan ake bayan an raina gidan sannan a daina ganin gidan da daraja irin muke sa gida ya kwanci ka zo kana wani batun ka banza a dama kawai ja jiki da Allah

mu aka raba shi shi ma goje ya shigo sai labari ya kamo shi ko aha goje aha aha goje ya aka ta goje na waje na goje goje goje ba na son kake damuwa a goje na je can goje na zauna na ganka goje kullum cikin damuwa goje ba na son irin wannan goje ba na son dinga ganin ka cikin damuwa goje ka san cewa kaf garin nan babu wanda yake shakkar ka goje kowa shakkar ka yake yi goje duk garin nan ko yau aka haifi yaro goje shakkar ka yake yi amma me zai sa ka rika sa kanka cikin damuwa ba goje bayan mun nema goje yaron nan ka ba mu dama goje ko da sau ɗaya ne mu ja masa kunne ko da sau ɗaya ne goje ka taimaka a'a ta'am kwantar da hankalinka ya kuke ci na baka na zuba? Wallahi ban gaya maka. Duk ɗan da ya na uwarsa bacci wallahi shi ma ba zai yi bacci ba. A tsaye zai kwana shi ma bayan ma bai yin ba a tsaye zai kwana goji. To da ga kwantar da hankali. Goje kana da tunani goje, <laughs> kana da hangen nesa goje. wato abin da goje ya hango ta hamu ba zai iya hangowa ba kai barin gaya ma wani abu eh. duk dan tauri eh. ko duk wani dan zara ko duk wani dan daba eh. ba haka ake masa ba haka ake masa to wallahi ni nawa ba irin nasu bane wallahi ni haka ake mun kawo mai murfi ce mai murfi ce wallahi Allah ya yara daga yau an koma gaisuwar goje mai murfi ce wallahi ta mai murfi ce ko ba kwaji ne dan wallahi duk mutumin ta koma mai murfi duk mutumin da na rufe idan ba ya rufe ba Allah ya tsira ya rufe ga kai mati dama ina so in ga ma wata magana ka gani kai hankali da zuwa tsara kasan abin da ke faruwa da kayan akwai gaba kiyaye kana ji ko a to wannan kuma kai ta shafa kai da su kuje can ku ta harkar sare-saren ku ni ba abin da ya shafe haka ba za ka ji shi na gabatowa ne fa ina ga kamar zan janye zuwa gidanku gaskiya haba mati ka san abin da kake faɗa kuwa na san abin da nake faɗa eh saboda na ga abubuwa yana ta lalace eh da yankinmu da yankinku shekaran jiya su goje suka shiga yankinmu suka dinga sara ba ruwansu babba yaro su kai shara suka dinga saran mutane ko kin manta shi gojan shi gojan shi yake son ki eh ni ne nake santa duk kuma wanda ina mu ya raba ni da ita wannan ce za ta raba ni shi ina so ka sani ka kuma tuna a shekaran jiya na je eriyar ku na yi shara na jajja musu kuma to idan ba ka wasa ba ina jin a koma yau a yi maimai na ba karata a rantsi da sarkin da yake busan numfashi idan na cin maka sai na aika ka mashin don Allah ka bar su ka bar shi Amin ya rabi. Hakan ma Allah ne tsagaita. Don da sun kashe shi. Gaskiya ne. Lalle wai yaran nan yanzu kenan haka za a kyale su su dinga yin abin da suka ga dama a cikin garin nan suna cin karensu ba babbaka kenan. Suna ta sare-sare. wato yanzu haka za a zuba wa ina mutanen idanu su ci gaba da yin dukkan abin da suka dama babu mai tsawatar musu to ya za a yi musu yanzu sai dai mu basu da Allah kawai ubangiji Allah ne zai mana magana abu ubangiji Allah ya kawo mana karshen su to amin ya rage wai yanzu na yi ta innan ta wallahi ɗazun ta fita ta shiga makota don yanzu nan na san za ta dawo. Insha Allah zan gaya mata. Amin. ba hukuma ba hukunci a garin nan eh kawai gari ke nan ba wani wanda isa ya ce wani abu ah? malam kai ko me maka zafi kai kadai kana ta magana a bayi wannan yaron goje mana shikenan kuma kun je can kun kashe wannan kun je kun saru wannan kun je nan kun yi ta'adin me kun tura kayan mutane wani ma bako ne bai ma san waye dan iska a garin waye na kirki a garin ba ya zo cewa kun sare shi eh? kawai shikenan haka sai dai a zuba mutane ido saboda kai dan mai gari ne malam me kake tunanin za a yi hmm? kowa ya san yaron nan a garin da irin barnar da yake yi hmm? Allah kaɗai san adadin mutanen da yaron nan ya kashe ba a yi komai ba kawai dan dan mai gari ne shi yanzu kawai sai dai a zuwa masa ido shike nan ba za a yi magana ba malam wata shari'a sai matakin komai ba kawai saboda yana gani wannan zalunci har ne roki Allah ya mana magani Allah ya kawo mana magani ina ganin ya kamata a ce yaron nan ya dakatar da zuwa zance domin ni gaskiya tsoro nake ji gudun fa kada wata ran wannan fitinan nan izo ido ke shi a kofar gidan nan tunda bikin nan ya kusa a haƙura kwana nawa ne wallahi umma na mishi magana na ce mishi dai na zo shine yake dan nema ina jin tsoron haka yanzu abin da za a yi ni zan samu wanda zan tura a gaya masa in yana son magana da ke ya turo ni a asirce ba tare da an sani ba a haƙurin an yi bikin ai shi kenan hankalin kowa i kwanta gaskiya in Allah da zan san yadda zan za a gaya tukunya ta tafi ta tafi ya kai ne kaifi ya faru aikinka na ga yana kyau gaskiya abin da na ga shawarar da kai shine na yanke shawarar yana da kyau a ce ka maye kujerar oga saboda ai so ne ma na gababansa na kundume mai kai da wannan gatarin a wallahi to ni gaskiya abin da dama mai gida yi wannan karan gaskiya ban ji daɗin saɓewar sa kaga nema ake fa yaƙi ya zo ya ci mu har gida to ko me yasa haka ban sani ba kai bari wannan kujerar dan fatar kwa ta fi ƙarfin yaro kujerar mai arna ta fi ƙarfin yaro wancan ma da kaga ya ce yana son ta ƙarya yake ta fi ƙarfinsa na san ta fi karfin idan kuma ba tafi ba yanzu ba mu gani ai na san dama kiwon akuya da kura ba zai yi a waje ɗaya ba dole sai dai a mayarwa da kuwa gurbin sai dai ka gane a ni sigarin ɗora. ba ta ba ne yanzu na aika yaro ya kawo mutanen gabas gayin cikin gabas ne za su iya shigowa su yi wannan aikin ba saboda ni na tabbatar da cewar idan da yadda abala mai tagaki a cikin wannan zubar a ce yawan yaran sun fadi wallahi ƙarya ne ba zai wallahi akwai wani abu a ƙasa wai kai tsayar tambaye ka ba ka ce da kai aka je aka binne gawan mai arna ba da ni aka je aka binne gawar mai arna in dai mai arna ne da ni aka binne gawarsa sannan kuma dama na ji an ce shigar mata ma suka yi to ka ji ko sun taɓa yin irin wannan a garin nan sun taɓa yi ka taɓa jin kun taba jin an yi shara da shigar mata wallahi wannan wannan salon takun ko wallahi na manyan arna ne kai ni ban na zargi ba ina zargin mai anna bai mutu ba na rantse da sarkin da yake busan numfashi ina zargin mai arna bai mutu ba kai mu je ka kai ni kabarinsa a tono kabarin in gani da idona amma ban taɓa yadda a ce wallahi tallahi ban taɓa yadda a ce mai tagagi wayannan mutanen gabas za su iya halaka mai tagagi ba mu je kai ni kabari mu je mu kabarin ba zan ce ku daina ba ba zan ce ku fasa ba da ni aka binne shi oga ina wajen san da aka rufe shi wait Allah wait ba sai kun bata kanku lokaci ba wait wannan shi yake nuna maka cewa dalla malam har na ya raina mana hankali shirya shi aka yi wannan abu wato salon yakin da ga nan ya zo da shi kenan a a ran kai ne nan makabarta ce fa bai kamata kai zagi ba salati ya kamata kai yi <laughs> ta mu kenan <laughs> eh, eh, eh, wai wato mai arna salon yakin da ya zo da shi kenan wato mai arna ina raye da rai sarkina da ransa yana da rai a cikin ƙasar nan yana da rai a cikin ƙauyen nan yana da rai a cikin garin nan tabbas wannan kabarin mai arna ne da Allah malam yi mai shi an rarraina muku wayo an rarraina muku hankali an zo an shirya muku duwatsu da katakwaye da itatuwa a zo shi uban gayya guda kake ka wuce gayya wannan barnar ba za su iya ba Allah na san ba za su iya ba an sa musu hannu sai da akwai wani ƙwaro to lalle mai arna ka nuna min kan shege ne salon yakin naka daban ne ka kuma zo da salon yaki mai kyau amma kuma zan nuna ma ni ni shege ne na Allah wallahi wallahi sai na nuna wa dawon nan dan ba ka ba shege nake ni ne tundurwa da musulmai kutu billahi allazi la ilaha illa a garin nan idan ni ne goje ni ne mai dare uku ni mai dare hudu ni mai bin rana ni mai bin dare don ba sai na haifar da abin da zai bayyana a cikin garin nan baka ce shi a da ba don allah ya sa kwana na na gaba da yanzu fa goje ya kashe ni to ai kama duk da kai ya kamata ka yi karfi saboda karfi yana da amfani a jikin ɗan adam ko ba don kai ba don ka taimaki al'umma da yau kin ganna nan kowa ya ganni ya ga jikin karfi eh amma to me amfanin ka sari wani ya sare ka bai da wani amfani kuma ka san da cewa goje ba imani ne da shi ba babu wanda yake tsoro a garin sai ka. kuma sai da ya san yadda ya kashe shi shi azzalumi ne mugu ne sai da ya san yadda ya raba yana da duniya amma ko da halin shi ne inda a ce ka karfin ai ba za mu dinga wannan guje-gujen ba baki san ita masifa a ƙasa take ba kuma Allah ya tsine wa duk mai da masifa eh. amma ka kare kanka ko yanzu ka duba yayanka saboda yana da ƙarfi dukka karanan tsoron shi ake amma kai ban da kai to yarana shi me sa ni me sunan. su ma dai da suke to Allah ya shirye su shirye mu ba ki ko shi kenan an ya rage kaga ya kamata ka tashi mu je karata ne ko ban gida mu ce da gida ko a raina na yanke shawarar na aure ki na kai ki gidana na killace ki ki zama matata uwar ƴaƴana eh to akwai matsala amma ba ni zan gaya ma ba umma ce da ta gaya ma Zan ka yana da dadin ji amma akwai sangaro a ciki ina tunanin kuma mun daidaita ina so ki zabe da kun ga yarinya da kun ga kuna san da kuna san kuma duk matan duniya nan sun gane amma ku da kin san daga inda na taho na zo saboda kawai in cika miki alƙawarin nan wala da baki faɗa ba a yanzu ban shirya aure ba assalamu alaikum mun ga hana mu bari nan da wata shida to ai ni babban matsalan jiran ne ba na so mun yi magana da alhaji akan yasira to matar gidan ta ce a'a a'a umma eh kowa ya sani ana iya nan saurayi na ne ba zai magana aure a ce an yi ta jin ƙarya yake miki tana fada hawan gidan zaka ta samu <laughs> gurin ya sira na zuwan tana nan da kuɗin wani akanta eh eh ka ɓace min da gani Sadiq Moviton on track again with a movie full of controversy. Matar mace. Yayi ba ta gaba na ba. Dama bai shirya bane. Me a ciki in ya shirya sai da dawo mu ga yadda za a yi ka zo kawai a zuwa daura muku aure da ita haka shi kenan hankali kwance akwai wanda ma ya da kuɗin sa yake kanta shi ma sai ka biya kuɗin matar mu ce matar mu ce suka ce an nuri na zuciyata take muradi akan kini za matar mu ce the biggest puzzle is there is a woman who is having affair with four men at the same time why and how it's controversial it's confusing it's unacceptable matar mu ce daga lokacin da nace ina son ya tsira tun daga wancan lokacin har ka lokacin da baba yace da ni ta samu da za a mata aure na taɓa cewa a maido min da duke da na kashe a'a baka taɓa faɗa ba lafishi iya na da na kawo a dawo da su da zai nan hidima ta da shi dan Allah dan annabi bala ka yi hakuri ka ji matar mu ce Yawu FKD movie story and screenplay Ahmed Edori Executive Producer Abban Dole Co-Producer Danjuma Salisu Producers Naziru Danhajiya and Yawu FKD Matar mu ce Directed by the Fresh Kid on the blog Alinuhu Because mutu mututa ne ku a zalimai? Kuka ɗaura mana yarinya ashe ba budurwa bace ba zaura ce 'ya'ya har uku. To. <laughs> matar mu ce